yanzu dare ne na asabar 22 ga watan ramadan hijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin takwas, daidai da sha shida ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai, wannan shine kasan na saba'in da bakwai. daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alal jadda wallafan fadilati sheikh dr abdulsalam bin salim Al suhaimi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba mala ya fara tattauna mana illa na biyu da rabuwa yake samar ma al'umma shine alfashal wa dhihabil quwwa al'umman za su daidaice karfin su ya wargaje su zama abin tsokana da zolaya a gaban sauran al'ummomi su zame abin tausayi abin ai masu jaji a duk lokacin da wannan lalura ya same su Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala yace wan nahyu an tanazu'i yaktadi al-amra bit wat tashawuri da aka ce kakku jayayya to kenan wannan hannun cewa karku jayayya yana hukuntar da umarni ne a kan ku tsaya ku fahimci junanku sannan ku rika shawari cikin al'amuranku kun gano wannan ku tsaya ku fahimci sabanin da ke tsakaninku sannan sai kuma ku rika yin shawara a tsakankaninku yadda al'amarinku zai rika tafiya tare ba tare da tufka da warwara ba amma da aka ce kuma a tsaya a yi shawara shawara da ake wajen gudanar da al'amara jama'a ba da kowa fa ake yi ba don kada wani ce tumu ba a shawara da mu a'a ana ɗiban wasu ne a tattauna da su ai kowa abuja ba da kai kada ake shawara ba kwana shawara da kai ne ba an ɗibo su ba ne suke tattauna abubuwa idan aka ce duk abin da ya taso kowa sai an yi shawara da shi akan kowane abu ina ga muku al'umma ba abin da za su ba abin da za su don sanda muka yi ittifaki musa wannan littafin makarantar wani shi kuma yana nan zai ce shi ko haɗa baki ma bai iya ba sau a kawai aje a nemo allon alu an baki wo ko alifin ba'un tawon in ana neman zaman lafiya a sa wannan a san shi kuma wancan zai ce shi ya gama wannan tsayilu bukari yake son a samun shi gaga iyawa maɗan adam ai sai dai allah an fahimci wannan da kyau ko shi yasa sai a kasa wanda suke son nan sai a zauna sai a musu nan wanda kuma bai son ya wuce nan ko yana ganin abin bai mai ba sai da kamfin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa muraji'atu ba'dhum ba'dan hatta yasduru ar-ra'ayn wahidin ya zama sashin su suna muraji'an sashi kai abin da ka fada. to wanda ya ji naka ya tunani ya hada da nashi kai ka hada da naka da nashi ku jujjuya maganganun juna har a waye gari kai da kanka ka fahimci cewa ka fatafka kure na maganan da kai sai ka bar naka ka koma na wanda yake kan daidai an fahimci wannan da kyau ku. mahala ya ce fa'inta na za'o fi she'in in suka haka ba samu daidaito ba suka ci gaba da samun jayayya kan wani al'amari raja'o ila ihim sai su koma mashuwagabanninsu wa ruddu amrahum ilaihim su miƙa al'amari zuwa ga shugabanni abinda shugabannin suka yanke tuba kuma mai sauran ja an fahimci wannan sau da an zauna an goga gemu da gemu an tattauna an fitar da yadda al'amari yake amma har zuwa yanzu an kasa samun daidaito to yanzu farudduhu ilal umara sai a koma sai shugabanni sai su tantance amma wannan ba ba fan al'amarin addini ba ne in al'amari addini farudduhu lahi wa rasul ba a ce a kai ma shugabanni don karshen ta abin da za a maida ma shugabannin a waye gari su shugabannin ba malamai ba ne kuma irin abubuwan da suka rika faruwa a zamanin ahmad dan hambali kenan sarakunan wancan lokaci suka shiga cikin al'amarin addini al'amarin da ba nasu ba suka shiga suka yi jagwalgwalo suka haifar da matsaloli mabambanta masu illa da muni a cikin al'umma kun gano wannan suka rika kama ahmad dan hambali da irin sa imamu shafi'i da sauran manya-manyan malamai suka rika jefa su a gidan yari kuma suna azabtar da su me yasa sau da an maida al'amarin zuwa ga shugabannin da ba a halin abin ba idan a matsayinka na shugaba wani ya kawo ma kuka ko al'umma suka dawo maka da al'amari irin wannan to za ka nemo malamai ne wanda suke sama da su a ilimi da fahimta su waɗannan malaman su za su zauna su tattauna wannan magana su fitar da hukunci kwaya ɗaya ba kawai za a kalla abin ne a bisa ya aikin gwamnati ya ce ba ba a haka in a cikin al'amarin addini ne to zai iya haifar da matsalolin da kuma ba za a iya magance shi ba Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mahala ya ce wala kada kana tanazu'i hakika saɓani ya kasance eh mufdiyan ilal fashal yana tunkuɗa mutane zuwa ga wargajewa da annahu yathiru taghadubu saboda yana ta da fushi wa yazilu ta'awunu bainal qaumi kuma yana kauda taimakekeniyar juna da tausayi a tsakankanin mutane wa ya yahdusu fihim an yi yatarabbasa ba'aduhun bi ba'adun dawa'ir haka za ga wani bangare ya koma yana neman duk wani irin fitina da bala'i da zai iya jawo maɗaya bangaren ɓangaren shi dai ya samu ya tsira mun gano wannan da ya ga wani sharri zai ƙoƙari ya tunkuɗo muku shi ya tarabbasu bi kuma dawa'ir wannan magana gaskiya ne gaskiya ne ya tarabbasu bi na dawa'ir amma dai hasbunallahu wa ni'mal wakil kun gano wannan da kyau ko Allah ya ishe mu sannan sai malai ce fa ya yahdusu fi nufusihim alishtigali bittika ba'dihim ba'dan za a waye gari a wannan lokaci zai rika faruwa a cikin zuciyansu su shagala su ɗauka wani ko su wani su ne matsalansu an gane su ba su da problem a duniya har ɗan adam ya koma ya daina tunanin abin da zai amfane shi sam ya koma yana tunanin wani shi ya sa mai hannu wani shi yana yi ci gaba wane shi ya tsaya gaban shi ana shi ɗaukaka to yaya zai ga bayan wane ɗin nan kun gani to wanda yana daga cikin mummunan natijan rabuwa yasa duk mutumin da ya haifar da rabuwa cikin al'umman da suke haɗe wannan shi ne mafi sharri a cikin al'umma baki da al'umma suna haɗe ka yarda ka ware daga cikinku da kai da wasu in tsaro ku koma gefe anta asharrul qaumi kai ne mafi sharrin al'umma domin ka ji bala'in da kake kokarin saka sa ciki an gano wannan da kyau har irin waɗannan mafiya sharrin al'umma ko suke da baki magana a cikin society so da society ta zama ba ta da kan gado ba ta da tsari irin waɗannan asharrul halki Allah madaukin sarki ya kyauta Wato kyau Adamu Ilfaiye a Nasiru inda Maazik al-Qaitan kuma za ka ga lokacin da wani ɓangare zai faɗa cikin yaƙi? Da ɓangaren ba zai iya kawo mai tallafi ba. Fayyar sarrifullin umma an ta wajuhu ila shigulin wahid fimaffihin na faɗo jami'an himma. Za a waye gari wannan ya kauda al'umma wajen su shigala ga wani abu kwaya ɗaya. wanda zai zama amfani gare su kowanne zai kuma yana kallon me zai amfana da shi ya cutar da wanda shi baya so wa yasrifu al-jaysh an al-iqdami an a'da'ihim bangaren sojoji kuma sai zama ba ma sa tunanin tunkaran makiyansu fa yatamakkanu minhum al-adu sai maki ya iya samun daman cakansu ya masu kamun kazan koko sakamakon sun rabu sun ɗaiɗaice sun zama abin da suka zama yanzu misali in ka kalli rabuwan da ali da ma'awuya don abin sun faru ba duka a wannan lokacin jihadin kafirai tsaye da shi suka yi gaba ɗaya har sai da ya zama kafirai ne suke zabe masu ido sun koma sun shigala da junansu kawai an gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye kama kala subhanahu wa ta'ala kuma yadda Allah ya ce hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum har zuwa lokacin da aka waye gari fashil ya same ku kun ta jayayya cikin al'amari kun fada cikin saba ma abin da Allah madaukin sarki ya hana ku saba mashi wannan aya ta zo cikin suratu al-imran aya ta da da biyu waɗannan bayanai mun ɗauko a cikin tasirin at-tahriru wa tanwir na ibn ashur a mujalladi na shida juz'i na goma shafi na talatin zuwa shafi na talatin da ɗaya wa hazal kun ga wannan tasgaro da mutane za su samu wadda'af da rauni adda ila tafakkukil ummatil islamiyya wa ya wannan yana kai kai ta wannan al'umma na musulunci zuwa ta zama ba bakin komi ba kuma ta rauni wa hawa ni ha ala a adaiha makiyanta kuma su waye gari sun raina ta fastabihatid diyar daga nan sai su sa garuruwan su yi arha a hannun makiyansu wanta hakatil a arat sannan a shiga a keta alfarman mutane a yi zina da matansu da 'ya'yansu a sace dukiyoyinsu wahada shatil karama sannan a yi raga-raga da mutuncin kowa wadana satil muqaddasat wajeje masu daraja irin masallatai da makarantu a biji-biji da su wa azzatin nahuwa wa ƙallan nasir a waye gari a lokacin waɗanda ba ko ba azzat su ɗaukaka annahuwa waɗanda su tattakinku ne sai sama kanku wa ƙallan nasir masu kawo muku agaji da tallafi a lokacin su yi karanci wala haula wala quwwata illa billah duk wannan natija na haduwa ko na rabuwa shi yasa duk wanda ya haifar da rabuwa a cikin ku ba ku da maki a duk duniya irin shi rabuwan nan kowace iri ce mutane ba san me suke yi ba sun dauka harkan addini ko harka ne na ra'ayi harka ne na zaɓi sanka harka ne na cinci abin da kake so sun manta al'amarin addini al'amari ne wanda allah ne kaɗai yake faɗin yadda za a yi da shi yadda za a cikin shi allah shi kyauta thalisan addukhulu fi ta shirk duk mutanen da suka saki suka rabu da 'yan uwansu ko zai wahala ba su fada da'irin shirka ba zai wahala rabuwa yana sa mutane su koma zan mashirkai ban gano wannan da yawa sai kaga sun koma wani ne matsalan mu to a jojon boka ya aime asiri a sabota shi da yawa inda zan gaya muku za ku yi mamaki ban gano wannan da kyau ku boka na wuri kaza shi ma an ba shi aiki jiya ma an kai ma wani a can hakan kun miƙe haka shi ma an kai mashi an ce harkar sai an hada da su sai sun hau buzu sanda mu ko muke fitowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare su hau mu hau mun gano wani da kyau ko su hau mu hau su gaya ma shaidan mu gaya ma Allah mun fahimci wannan na fitawa ba ku labarin wani ɗan karamin boka ko ungon na yake ya ce ai yaran nan cikin dare na mun kira ka maggan ka tsaye ya ce yana ganka ya ce ga lokacin da ka kira na ɗago ka ɗago na watso maka kibiyu ce sai na kauce kaji makarecin banza makarecin wuri <laughs> gano nan da kyau tun daga lokacin ya ci abu zama ƙara ka ba sau da tsaye kake shi ne ke ce mun abubuwan da suka binne allah yawa da su wai tunanin su wai wai a binne ne na ce akwai sauran matsiyata ku ne za a binne ne yanzu za a binne na amma dai ku yi haƙuri har zuwa lokacin da na ƙare gudun Allah ya sa mu dace haisu bayyana Allah subhanahu anna al-furqa wal ikhtilaf hiya sifatun min sifatil mushrikin ta yadda Allah yake bayanin cewa saɓani da rabuwa siffa ce daga cikin siffofin mushrikai wayanha aka waye gari Allah yana hana wannan saɓani da rabuwa wa yuhadhdhiru abna al-umma kuma yana hana 'ya'yan wannan al'umma min magbatil alwaƙo'i fi dalika cewa su hankali kasa afka cikin wannan saɓanin Allah ya ce wala ta kono minal mushriki kar ku zama tare da mushrikai su waye minal na farraqu dinahum wa kanu shi'a <laughs> yanzu ka gaya mutum duk wanda ya rabu da ɗan uwan shi zai wahala bai faɗa shirka ba sai ce ka kafarta shi kuma ga aya kar ka zama tare da su so duk wanda ya ware daga 'yan uwan shi ko wallahi ran tashin alkiyama sahu ɗaya da mashirkai za ta da shi sahu ɗaya kai da yake ganin ba matsala za ka je ka haɗe da su a je a ci daɗi lafiya mu muna nan a nan allah ya kyauta wa kanu shi'an suka zama ƙungiya-ƙungiya kulle hizbin bi maladehim hau. kowane ɓangare tunƙaho yake abin da yake a kai shi ne daidai abin da ɗan uwan shi yake a kai kuma shi ne mai kuskure wannan ayin ta zo cikin sotun rom a aya ta 31 zuwa aya ta 32 fallawa azza wa jalla huwa allazi na na min na farraqu dinahum Allah shi ne wanda yake siffanta mana mashirkai daga waɗanda suka raba addininsu wa kanu shi'an suka zan ƙungiya-ƙungiya falshirku alwan kunga shirka launi-launi ce an matsun kathira kuma fage ne daban-daban minhum mai yi shiri konar jinna daga ciya ko wanda suke hada Allah da aljani suke mai shirka minhum mai yi shiri konar mala'ika daga cikinsu akwai wanda suke bautan Allah tare da mala'iku wa minhum man yushrikuna al-muluk daga cikinsu akwai wanda suke bautan Allah tare da sarakuna kamar wanda suka bauta man fir'auna wanda suka bauta man namarut washi salatin da jagororinsu wa minhum man yushrikuna kuhan wanda suna su shirkan ta hanyar bokaye ne wal ahbar da kuma waɗanda suke arraf ne masu duba wa minhum man yushrikuna al-ashjari wal ahbar daga ciki ko waɗanda suke bauta ma al’ashijar bishiyoyi wal'ahabar ahbar wala tantahi amma shirki wa shikalihi nau'ukan wannan shirkan ba zai kai ƙarshe ba wa kulli hezbin minhum bima ladayhim farihun kowanne zai ga ai abin da yake akai shine daidai malai ce na dinul qayyim wahidun tare da addini tsayayye kwaya ɗaya ne la yatabaddalu wa la yatafarraq wanda ba iya canza shi kuma biya rabuwa walla ya koda ahaluhu illa ilallahi alwahid duk wanda yake kan wannan addini to addinin zai jagorance shi zuwa ga Allah kadai wannan bayani karanta shi fi zalal qur'an na ustaz sayyid kutub juzi na biyar shafi na 2768 shi sa daga cikin nau'in sharkan kaga yadda suka karkasu ba tsaya ba ko to kuma a cikin addinin ku na sunna in guga sake wannan sake nan wannan sake nan ku kun zama iri ɗaya tare za a ta da ku yasa duk wanda ya zo muku da wani abu na rabuwa ko ga mushuwa ne da Allah ka yi hakuri Allah madaukin sarki da ya halicce mu ya ce mu bi shi ne Allah bai halicce mu mu bi ka ba sau da ka, inda ka ce mu je ba za mu ba fa ina haska kama muku wani abu ne ku ce ba ku san hasken za mu zauna tare da 'yan omu duk irin kuskuren da suke ciki amma abinda ke ka kawo mana a yanzu ko muna son ka yi ba za mu ba amma ya zama kana jin kunya wai kawai sau da kana jin kunya ka sa kanka cikin fitina ko ka je ka shiga wata har abada ba za ka fita ba ta mafi yawanci matsalin su kenan ai wani abokina ne wani dan uwana ne wani na ne wani muna tare kai kila abokin wane ne duk da irin waɗannan yanayin sai ka bi waɗanda dama abin da suke ka tabbatar ba daidai ba ne sai ka je lahira ka tsinci kanka a wuta ka kasa gane mai dalilin ka wuta sai a tuno maka ce wancan abin da ka yi ne kuma wallahi duk wanda suka raba dini irin wannan ko ka sa masu ido na rantse maka da kur'ani ba za su yi nasara ba wallahi ba za su yi ba sau da allah ba zalimin komowa ba ne wallah ba su yi ba da abin da aka je neman za a ta lalibe kuma babu ga gano wannan da kyau ko in kudi ne sai ga wanda baka san shi yake da su in jama'an ne shi ne in mutuncin ne shi ne in kaza shi ne kai kuma ka riga ka bar wurin da kana son ka dawo kuma ka rasa ta yadda za ka dawo tuba za ka yi kawai an bayyance wannan da kyau ko sai ka tuba ai Allah yana karɓar tawabi na ku sai a zo a gaya maka sharɗin tuba ku gani yanzu oji kudu ya nemi raba ƙasan nan lokacin da ya gudun hijira da ya tashi dawa da izza ya dawo da tsiya ya dawo eh inda tsiya ya dawo bai da wajen zama ƙasan nan Allah ya kyauta rabi'an na hudu tabarru'u rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama minhu annabi ba shi ba waɗanda suka raba mai kan al'umma ya bara'a da su baran-baran jama'a cikin wannan bala'o'in ma ba ma musiban da ya kai wannan annabi ya ce ba ruwan shi da kai kai kuma kayanan kana cewa mu ne na annabi mu ne na annabi ya ce shi kuma ba ruwanka da shi wannan sunan shi batan bakatantan kenan wannan karatu na musamman ya kamata ne mashi a gobe dan bai kamata mu haɗa wannan gaban da wata gaba ba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum